Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu shani dauda don gudanar da karatun wato tafsirin littafin Allah subhanahu ta'ala, wanda ke da 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar e, kaduna a wannan ƙasa ta ta najeriya muna tafsirin littafin Allah subhanahu ta'ala, inda muka kwana a cikin suratul mulk ayata ta biyar. yau da izinin Allah za mu ci gaba a kan ayata ta bakwai insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوا زلفة وجيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن الكافرين من عذاب حليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله مدوككي bayan ya yi bayani akan ilimi na ubangiji ne ilimin tashin alkiyama da alamomin da ake gane cewa lallai yanzu alama ta kiyama ta bayyana wani lokaci Allah subhanahu wata'ala zai gusar da duniyan nan da muke ciki manya-manyan duwatsu na duniya za su narke su zama kamar ruwa kamar yadda gajimari ke tafiya haka Allah zai tafiyar da su ya nika su da baki daya Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma mushrikan makka da suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaya akan alkiyama shine Allah maɗaukaki ya gaya masa ya ce ya gaya wa al'ummansa innama ilmuha da Allah tashin alkiyama iliminsa yana wurin Allah ba wanda ya san lokacin da kiyama za ta tsayu sai Allah subhanahu wa ta'ala wa innama ana nazirun mubin tunda zantukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa mushrikan Makka a lokacin yana yawaita magana akan kiyama sai ce ni an saƙo ne ni bayyana muku dokar Allah amma tashin alkiyama ban san lokacin ta ba ba dan komai ba ana firgita mutum ne saboda mutum ya dawo hayyacinsa ya koma wa ubangijinsa don ya samu rahamar ubangijinsa a duniya sa'annan kuma ya samu rahamar ubangiji a lahira a duniya ya samu falala saboda ya ka'aita Allah bai yi shirka da ubangiji ba daga cikin fa'idar da mutum yake samu shine zai samu rayuwa mai daɗi a duniya saboda ya ka'aita Allah shi ne Allah ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wa falamma ra'auhu zulfatanci si'at wujuhul ladina kafaru Allah ce falamma ra'auhu a yayin da suka gansa ya'ani alqiyama wa shahad wa shahaduha suka shaida kiyama fa tabbas dan mutumin da ya mutu kiyamarsa ta tsaya kuma tsayuwar kiyamarsa yana nuna cewa lallai wannan mutumin in ya yi alkhairi daga nan ne zai fara gani saboda dukkanmu nan da muke zaune a nan kowanne a cikinmu yana da gida guda biyu ne kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi kowace a cikinmu nan tana da gida biyu ɗaya a aljanna ɗaya a wuta haka manzan Allah ce idan za a karɓi ranki idan ke mumina ce baiwar Allah kina sallah kina tauhidi ba kya shirka ba kya bid'a sannan kuma kina biyayya ga Allah kina biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kina faranta wa iyayen kirai sannan mijinki kina masa biyayya tukuru baya fushi da ke baya jin zafi a zuciyarsa duk lokacin da ya ganki harkon abin da za a fara nuna miki in za a zare ran za a nuna miki kujeranki na wutan jahannama za a ce wacce ga kujeranki can a wuta da kaza da kaza da kaza da kaza kika yi da yau ga makomakin nan amma saboda lokacin da kike da rai kin bautata wa Allah duk inda ayyukan alkhairi yake kina wurin duk lokacin da aka zaburar da mutane zuwa ga alkhairi kina daga cikin an gaba-gaba wajen aiwatar da wannan alkhairi kina ibada kuma ba kya shirka kuma ba kya bid'a sannan kuma ba kya munafunci ba kya hassada ba kya kutungwila ba kya sharri ba kya annamimanci saboda haka yau Allah ya saka miki da gidanki na aljanna kalla kina kallo sai a zariranki a lokacin wato an sa miki shauki kin game makomarki a aljanna Allah ka samu cikin su anan ne sai a zariran mala'ikan da zai zariran sai ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ce wannan rai na tsatsa mai bautata wa Allah ukhriji hamida ki fita cikin yabo wa rabbun Rabin ghairu ghadban ubangiji ya yadda da ke ba fushi yake da ke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a zare ranki kamar yadda ake zare allu wato zare a bakin allura sai idan ya kurawa ran ido wato gidanka na aljanna sai mutum ya ƙara kallo sai a zariran to akwai mala'ika da ke gaba su kuma dibul wujo hadisin bara'u ɗan azir hadisun da abu dawud da tirmidhi da imamu ibn maja da imamun nasa'i suka rawaito daga bara'u ɗan azir ya ce mala'ikun da za su zo suna jiran a zariranci ranki wujo harare ne sal muddal basar iya ganinka haka za su faru suna jiran rabbewar Allah a zaro ana zaro ran ba za su bar wannan ran a hannun wannan mala'ikan da ya cire ranki ba farfata ayin daidai da kyakkyawan ido sai a karɓa suna da wani hankacif mindil wani hankacif da za a ɗaura ranki a ciki ran wannan hankacif ɗin ana sa ranki a ciki sai ƙamshin ranki ya buɗe duniyar duk duka daga nan inda aka cire ran har zuwa sama duka ko ina ya buɗe da ƙamshi. sai mala'ikun sama su fara tambaya ma hadhihi ruhu tayyiba kai wannan wace irin rai ce mai sai a ce fulanatu bintu fulan ai wacce ce an yarwa ne mazala ce sai a kira sunanki kowane mala'ika zai yi burin a ɗauki wannan ran a biyo ta ƙofarsa saboda ƙamshin nan da kuma daɗin da ke ciki mala'iku sai su raka ki ana tafiya da ran fa amma ana raka ki har sai an je sama ana kaiwa sama ta farko na duniya sai Allah ya ce an sadaka abdi ai anan sai ce an sadaka amati biwata ta yi gaskiya faktubuha fi illiyin ku rubuta ta cikin ƴan aljanna warji'uha ila al-ard ku dawo da ita zuwa doran ƙasa inni wa'adtuhum saboda ni Allah na musu alƙawari minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga ƙasa na halicce ki kuma a ƙasar za a maida ke cikinta sannan kuma daga cikin ƙasar za a fitar da ke wani lokaci na daban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan lokacin ana kuma wanke gawaki an gama wanka yanzu an sa ki a makara an ɗauke ki a kafaɗa su kuma mala'iku sun rako ranki suna taho da shi a gida ana kuka ana riƙe ‘ya'yanki suna kuka an rabu da mama ina fata an gane ke kuma a lokacin kina cewa kaddimuni kaddimuni ku yi sauri ku yi sauri a kai ni gidana su kuma a lokacin ana ɗagawa sai ki ji an fashe da kuka wannan ta rike wannan wannan ta rike wannan wannan na kuka kukan bege da an san cewa an har abada ba za a ƙara haɗuwa ba rabuwa ce firakun la liqa'a ba'dahu abada illa fil qiyamah rabuwa ce da ba a ƙara haɗuwa har abada in a duniya ne sai dai a kiyama nan ne shauki zai zo a nan ne ya za ta kalli mamanta ta tana na yi asara ba na yi wa mama kaza da kaza da kaza da kaza da nake so yanzu ga shi ta duk sai ta ƙara fashewa da kuka saboda a lokacin ne take takaici gashi a lokacin take sanin amfaninki amma a lokacin da kuke gida ba ta sani ba kina cire takalmi ma wani ba na arin takalmin ki jilu sa. kina ajiye hijabi lau ko ɗauka ta sa so mama ina ki ne ba matsala sai a sa hijabin mamanta ne ya ba matsala kina ajiye waya ma za ta ɗauka mama ma nan ɗan duba nan ɗan yi browsing komai naki ne nata amma fa nata fa ba naki ba ne ah, mama ai na sa pin code me saboda kacce ga wa'ansa abubuwa amma duk abinci sai ta ɗauka to a lokacin ne za ta dinga nadama tana kuka tana nadamar ma Allah zai dawo da ke akwai wani abin da ta miki tana so ta ce mama ya fi min to ba dama ki riga kin ke kuma a lokacin kina ayi gaggawa a kai ki maza Allah ce to in fasiki ne wanda yake saban Allah ba ta biyayya ga Allah Allah sai lokacin da ta bi dama za ta kalli series sai lokacin da ta gama kallon series sai ta yi kota ta kurciyarta an gama sallah an ƙara gaba idan kana so ka gane iya sallar ya mace ku bata ita tana sallah kuma ita kai a ɗaki ba kowa ka leƙa ka gani kunan za ka gano sallar mace to daga nan ne ba ta a kan lokaci ba ta biyayya ga Allah ba ta bin karantarwar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta yi wa mijinta biyayya in matan aure ce sannan kuma in tana da abokan zama kullum ana washi ne da ita yau ta haɗa wannan munafincin gobe ta haɗa wannan kutun gwinan da makamancin haka wannan abin idan ya taru in za a cire rai manzo ce mala'ikun da za su zo cire ranki ba a ke ne wuluk za su zo iya ganinki za su zauna za su zo da wani hankaci amma hankaci mai ɗoyi mai wari mai hamani duk duniya ai ba abin da ya kai warin jikin ɗan adam in ya mutu ko wannan ran ya fi shi ɗoyi saboda ɗoyin daga ƙasa har sama zai biki da shi duk wani mala'ikan da ke sama zai ce kai ma hadihin ruhul khabisa wai wata irin rai ce mummuna wannan manzo Allah ce fa yuzkaru bi aswa ismihi anan ne sai a faɗi mummunan sunanta eh ita saboda yar bana bakwai ce ita mango ce a je London ta yi karatu saboda haka sunanta Celine Dion sai an yi attachin da shi sunanta Celine Dion sai eh, saboda ita tana son blues saboda haka yar blues ce kaza ce da wannan sunan da ake kiranta a duniya mummuna azala ce da wannan sunan za a kira ta in kuma a cikin 'yan wasa akwai wanda suke burge su ko valentoni eh an za mata ta saba kanta suna wani suna da makamancin haka da wannan sunan za a kira ta a wannan ranar sai kowane mala'ika ya ce ya Allah kada ka sa wannan mummunan ran a biyo da shi ta kofata ana dawo ana kaiwa sama sai Allah ce an kaza ba abdi amati anan zai ce zai ce baiwata ta yi ƙarya faktubuha fi sijjin ku rubuta ta daga cikin ɗan wuta warji'uha ila al ku dawo da ita doron ƙasa inni wa'adtuhum saboda ni Allah na yi musu alkawali minha khalaqtuhum daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum a cikin ta da mai da su sannan wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga cikin ta zan fitar da su wani lokaci da daban saboda haka kun ga wancan mumina an rakota ne har kabari ko wannan fasika da munafuka da kafira matsafiya wanda aikinta kullun tsafi a lokacin sai manzo Allah ya ce mala'ikun farakoci za su yi ba je horon za a yi daga sama sai manzo Allah ya karanto wa man yushrik billah annama kharra min as-sama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq yace wanda ya tarayya da Allah ka annama kharra min as-sama duk wanda ya shirka mutum da take zuwa gidan boka take tsafi ko dai mijinta ko 'ya'yan mijinta ko kishiyarta ko makwabtanta makwabta a gida ko makwabta a wajen kasuwanci ko makwabta a wajen aiki na gwamnati ne ko private sai ce fa ka annama kharra min sama kamar mata da ta fado ne daga sama tasfafuhu tayr tsuntsaye su dinga ya fitanta kun ga leda in ya tafi sama haka tsuntsu yake zuwa fif ya ja ba wannan ya ja wannan ya ja ba yace to haka za a mai da ranki aw tahwi bihi rih ko kuma iska ya tabo ran fi makanin sahiq kai min makanin ba'idin daga wuri mai nisa Allah zai je horon shine wannan mala'ikun sai su sako ran tana ihu a lokacin kuma an sa ta kabri sai ran ya faɗo jikinta sai mala'iku guda biyu karun wa nakirun su zaunar da ita sai su ce mata man rabbuki ai ubangijinki sai ta ce ha ha la adari wayo wayo ba ta sani ba sai su ce ma za ta ƙuli na fi hadar rajulun lazi bu'isa fi kunna me za ki faɗi dangane da wannan mutumin da aka aiko shi cikinku mazala ce fala ta tabi lismihi sunan mazala ma ba za ta tuna ba a Me saboda ita 'yan rock ce bokayen duniyan nan ta san ita ma ta daina domestic sorcery yanzu ta koma international sorcery ne ana zuwa ne waje je india ka ce ta tafi medication ƙarya ne wajen bokaye ta je a medication ta je ba ya ce wallahi zan je india waye ba lafiya ya ce zan je medical check-up ne ƙarya ne wajen bokayen india za ta saboda yanzu inda aka kware wajen zuwa kenan bokayen da ke wurin amma ta zobe ta zo da shi gida sai yadda ta yi ko ta sa zoban da makamancin haka kamar matan da ta ce ba kallon fa musiba fa shi za fa wannan halin da muke ciki fa wallahi duk bala'in da muke ciki yau da muke kokarin abin nan wallahi fitintunin yana nan a cikin mu mata ce ta ce malam ni ba zanen ake yi ba amma wani ne yake kira na sai in je wurinsa yana da zobe a hannunsa sai ya ɗauki wannan zobe ya sa a cikin alƙawura na idan ya gama zuwa na wani ɗan lokaci sai ya cire sannan sai ya bani mahaƙudan kuɗi ita ga abin da yake yi ita abin da kawai take yi ke ta zama yanzu ya hukuncin kuɗin na ce kuɗin karuwanci ne saboda wannan abin karuwanci kika yi kuma matan aure sai kuma Allah ya kyale mu ga wato mu salwowi ne Allah ya kyale mu ga sassu da ba zai jarabce mu ba ba zai jefa mu cikin musiba da bala'i ba yau in mun zauna kullum in ka duba social media ba wani labari sai da ce ba tsaro a arewa ba tsaro a arewa fitina kaza wannan fa ne fitintinin da muke fuskanta mutuntunin da muke fuskanta yau da gobe kullum haka fitinan kenan sai kuma Allah ya kale ita ba ta yin kaza amma ga abin da take yi ba matan auren ba ba ɗan matan ba wallahi wani abin in ka ji shi a zantan kare ba zai ci ba harinya ta yi karama ba ta wuce shekara ashirin ba ta gaya ma wani abu haka na tsaye yana kallon iko Allah sai aka kika yaka ta ce cousin sisters ɗinta ne suka yi indulgin ɗinta zuwa ga wannan harkokin da ya faru tana makaranta a nan ta tafi makaranta tana a biyu ta lafiya lauta fita ashe ba makaranta take zuwa ba tana zuwa lagos ne an turo mata tiket tana zuwa abuja an turo mata tiket daga nan kawai sai dai ta hau flight ta faɗi wa'ansu mutane da ta suke harkoki da shi na tsaya ina ma manya-manyan mutane a wannan ƙasa ta faɗe su sai na ce ke ina kuke haɗuwa da wannan mutanen sai ta ce kawai ga yadda suke yi kawai da ake turo mata kawai sai dai ta hau jirgi a gida ta tafi me makaranta sai ta tafi lagos su kama watse wasu sai ta shigo jirgi ta dawo sai na ce duk waɗannan mutanen ba wanda bai haife ta ba sai na ce wai duka waɗannan mutanen ba ne muke nasiha sai ta ce mutum ɗaya ne ke mata nasiha shine na abujan shi ma zai ya gama watsewa da ita tukunna sannan zai mata ai bai kamata ta dinga wannan harkan ba saboda yarinya ce karma amma faɗan dan zai bai gama da ita ya haka sai ya aka yi ta shiga wannan harkan ta ce wallahi cousin sisters Peter suke indulgent ɗinta zuwa ga wannan harkar suna ganin ta fara kyakkyawa suka ce mata bai kamata ta tsaya haka ba ya kamata ta dinga harkoki shi ne ta shiga wannan harkar yanzu ta dawo abin na ta tana kuka ya za ta yi ga kuma ga makudan kuɗi a account ɗinta ce sai ke kautar da shi kuɗin karuwanci ba za ki ba ba wanda ya san ki wanda ya san ki ba balle ma ya miki godiya dan ko ya miki godiya ba ki da ladan sisi irin wannan musibar ranan fa duka zai fito ba za ta iya amsawa ba saboda mutum mu mata mu mata da iyayen mu wannan abin ya zama harka kuma a haka wai muke so mu shiga aljanna shi zafa musibar kullum take karuwa saboda mun yadda mu komawa Allah a ɗan lokacin da Allah jarce mu da korona irin fitintunin da matan aure suka dinga a yau kafin korona ma ba a yi shi ba ko a lokacin da ake koronan ne lokacin mata suka fito suna karkata jikinsu da mazajensu ana tura a social media ko ba shi bane a lokacin da muke wata musiba na bala'i azaba ce Allah ke mana amma a lokacin kuma ake ƙara watsewa sai kuma Allah ya kyale mu to sai ka rasa aure ai yana sa mace natsuwa ne yana ƙara mace natsuwa ne da zaman lafiya amma sai zama da cewa sai ka ga mace tana aure amma tana harka a waje akwai matan da ta ce mijinta ma ke kawo ta ofis abin ya taɓa ta ne saboda irin a kyautata wanda yake in ya tashi daga ofis ɗinsa zai dawo ne ofis dinsa ya zauna a cikin mota yana jira sai ta fito sannan ta shiga mota ya tafi da ita ta ce wallahi kullum sai su yi zina da gidan da da kokanta shi kuma mijin na waje abin ya fara damunta ne shine ta kira take tambaya yanzu yaya dole ne ta cikin aikin ma ba za ki haƙura ba duk aikin da zai halaka ki ya raba ki da imaninki to an aikin nan ya zama ba da amfani gare ki saboda a duk duniya ba ki da abin da ya kai mutuncinki daraja amma idan kika mai da mutuncinki a banza kin kame kin kai kanki zuwa ga jahannama da kanki to Allah fa yace idan muka ga kiyama falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru dukkan waɗanda suka kafirce wa Allah zai munana zai musu ciwo shine wujuhun yawma izin musfira wa wujuhun izin idhin alaiha gabara akwai fuskokin ranar tashin kiyama kura ce za ta lullube fuskar za ta yi dumu-dumu saboda wa Allah da suke yi a doron ƙasa Allah zai musguna fuskan ka ga fuskan Shi ne sai Allah ce waƙila qila hadha kun kuntum bihi tad'un wannan shine ranan da kuke cewa ba zai zo ba suna rayawa cewa ai babu shi ko to gashi nan a aikace kun gansa duk wadda ta mutu shikenan ta gama rayuwarta ya riga ya ƙare haka dole ne ku sa ido a kan ƴaƴa musamman mata sa'annan kadda maza don wani lokaci mata kukan yi kuskure sai ku ce ai matan nan muka fi kulawa da su mazan ma fa mafarnata ne Kuna karna fa sai ki saki jiki kafin ki ankare shi kenan karna ta riga ta yi yawa me dalili saboda an yi sakaci an ce mata mata da mazan da ni wani ne da kansa ya zo yana gaya min na musu wa'azi ne abin ya ci shi ya tashi ya zafura sai ke gaya wa sauran ya ce baba duk wanda ya ƙara kira na kaza wallahi za mu yi kaza kaza kazansa sai ce malam ga abin da nake yi shi ne ke gaya min sai na ce a'a wannan ya zo kowa ce sai ya gaya min sai na ce a'a ku tuba tsakaninku da Allah daga ciki abin takaici ɗaya daga ciki yake ba su har kansu lalata suke da mata ya ce suka ɗana wa abokinsa trap suka ɗauko kanuwarsa shi bai sani ba ya zo wuce suka kira suka ce ba ba giwa ta faɗi bai sani ba ya ce suna cikin ɗaki suka kashe wuta ya shiga yana lalata da ita sai suka kunna wuta da gangan yana cewa ba a kashe wutan mu na sai ta ji muryar kanin kwanta wane wacce sai rike kai sai kuka dalilin barin wannan harkar kenan gare shi sai na ce an taimake shi ta wannan ɓangaren. da har ya bari abokin yana faɗi yana dariya ba ya ce mun haɗa mai abokin cin mushe to shi sa dole sai kun dinga taka tsantsan da 'ya'yanku da mazansu da matansu kada ku tsale su kuma musamman inda mutane ake kuskure wai ai wannan ɗan yata ce ko ɗan ta ce in ya zo ya tsaya a can ‘ya'yanki ƴan mata suna nesa ana nesa ta kuskure ki ta ƴan wanci ne zo zo zo ta su ɗarma miki suna daga cikin kuskure jewa da mata suke yi kuma ƙarshe abubuwa na kunya yanzu yana faruwa to ku yi takatsantsan da 'ya'yanku mazansu da matansu mata sun fi gwal tsada sun fi zinari daraja to amma yau musamman a arewa sai mata suka mai da kansu suka kai ba su girmama kansu ba saboda haka shi sa ba a ganin da kima ba a ganin da mutunci saboda irin kimar da Allah ya wa mace yanzu mata ba su mai da kansu wannan ba da idan ka karewa idan akwai maza a nan mace ta zo wucewa ta ga maza sun kai biyar a nan walla har tuntube za ta dinga yi titi ne sambal amma sai ka ga tana tuntube yanzu ba sai ta ma gyara wuyanta ta ƙara gyarawa ta jajirce irin za ta yaƙe su ana tafiya ma a shiro waya don a san cewa ita iphone 12 take rike da shi hello baby hey baby a nan ne ake jawo ana kokari a jawo hankali wato ta nuna fa ita fa ba kan wallasa ba ce tana tafiya tana wucewa ta gama kallon su su kuma yanzu suna za su dinga kallonta tana zuwa kusa da su sai ta sa kai a ƙasa kamar yar agwagwa kaga a nan shi ne kuskuren da mata da yawa suke yi suke faɗa cikin wannan halaka shi sai sun sa sai Allah ya ce kul ara'aytum gaya wa al'ummar ka ya Muhammad me kuke gani in ni Allah idan Allah ya kashe ni ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'iya ga waɗanda suke tare da ni daga cikin mu'uminai, in Allah ya kashe mu mu mu biyin aw rahimana ko kuma Allah ya ji kai ya ji Kamar ɗaya mu yujiru al-kafirin azabin alim waye ya isa ya tsiratar da kafiri daga azaba mai raɗaɗi akwai shi wanda ya sai tsiratar da kafiri daga azaba mai raɗaɗi babu wato wannan istifhamul inkari ne Allah yana gaya musu su gane cewa fa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya musu cewa in Allah ya kashe shi sahabbansa suka tafi ba burin burinsu ba a kauda manzo Allah to ku da kuke kafirai waye ya isa ya kare ku daga azaba ta ubangiji sai Allah madaukaki ya ce kul ka gaya musu ya Muhammad huwar rahmanu amanna bihi wanda ya isa ya kare ni daga azaba mai radadi shine Allah mai rahama amanna bihi ni da sahabbaina duk mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara da Allah kaɗai muka dogara ta'lamuna man huwa fi dalalin mubin da sannu za ku sani da mu da ku waye yake kan kata bayyananne kamar yadda Allah yake cewa fa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin da mu da ku za mu san waye ke kan shari'a ko bata dole ɗayan biyu kana kan shari'a ko kan bata Allah maɗaukaki da yake faɗin wannan yana jawo hankalin kafirai ne kada su yi wannan aiki su yi imani da Allah saboda shi kaɗai ne zai tsiratar da su sai ya ce kul a gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ra'aitun shin da kuke gani in asbaha ma'ukum ghawran idan ruwanku ya kafe ghawran bi ma'ana ruwanku ya kafe ruwan kogi ya kafe ruwan rijiya ya kafe ruwan bohol ya kafe ko ruwan teku ya kafe gabaki ɗaya idan Allah ya kafe duka ruwan da ke duniya Fa man ya'tikum bima'in ma'in waye ya isa ya zo muku da wani idan ruwa mai bulbulowa daga ƙasa akwai shi idan Allah ya kafe ya kafar da duka ruwan duniya akwai wani ubangijin da ya isa ya kawo ruwa mai bulbulowa daga ƙasa kuma to me yasa ba za a yi imani da Allah ba me yasa ba za mu kai da al'amari zuwa ga Allah ba dole duk abin da ke damun mu sawa'un mata ce ko miji ina fata an gane miji ya miki ba daidai ba akwai hanyoyi da ake bi a nuna cewa ya yi ba daidai ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Aisha to nakan gane kina fushi da ni ce ya kake ganewa ina fushi da kai sai ce idan kina fushi da ni in za ki magana in ma rantsuwa za ki za ki ce wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin annabi ibrahim ya ce ina jin kin faɗa ka na san na ɓata miki rai sai ta ce ka san ina son ka ɓata min rai ne shi yasa ba zan kira sunan ka ba sai ce amma in ana zaman lafiya lafiya lau sai ki ce wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin annabi muhammad kaga anan mata ta yi wa miji alama wani bacin mutunci a ciki ko ba wani abin nan daga nan ya san cewa eh ranki a baci ya san yadda zai yi to mata a yau tana ganin cewa yanzu ta lallasa mijinta ta ɗan lallaba shi wai zai rena ta akwai matar da fa kira na ta yi malam baba ta ce mu hmm? babana ya ce in ba shi hakuri. malam baba me kake gani ta ce ban san ba shi da hankali ba sai yanzu babanki ya ce ki ba mijinki hakuri kina kira na kina tambaya na me shawara ta amma ba zuba ki da hankali ba sai yanzu kina tunanin a duniya akwai wanda ke son ki sama da babanki babanki zai sa ki mutuncin ke zube ne wannan baba sai ta yake gaya mun kale ta ki kasa mata hausa ba su da hankali ko nace ka wacce ce ta ziga ta ta ce maka katta ba shi hakuri in ta ba shi hakuri zai rena ta ko shi ne ta kira ni take gaya mun shi da na cewa ya sani ma aka mune da shi ita ta rasa shi kuma ya lallabo ta ce ita tana son shi shi da ce amma ba zama kira hankali ba sai yanzu a banki ce ki kashe kuɗi kina tambaya na miye shawara ta to ai malam ka san mazan ne na yanzu sai na ce mazan na yanzu menene ai mazan ne malam sai a hankali sai na ce eh kuma sai a hankali ba Da ce haka za ni ne ta sanda mu je mazan ke da matsala haka kuma kuke da matsala shi sa daidai wa daida shi sa mazan ke gasa ku kamar yadda kuke gasa su me ya cin wai kawai ta kaɗan shi ta yi waya za ta yi magana da mahaifiyarta sai ya bata ashe kana cin tata ne ta buɗe whatsapp ɗinsa ta gaddawa yake kacin Kaji ji bala'in mata ya ba ta lafiya lau ashe ta ka ɗaki ba ta gama waya da ma'aikata kawai sai ta fara bincike kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ta ga wani comment saboda ya wani presentation a wajen aikinsu sai wata a cikin colleague ɗin sai ta ce ta ce wani I like your presentation you very you made a very wonderful presentation sai ce thank you wannan kalman da ya sa thank you din wai taka ni kira na matsayi na kama shi na kama shi na kama shi ya ce ya ce ai Allah ba ɗalibin kuwa na kama shi ashe mun yana kaza yana munafunta ka yana kaza wato kai sai ka tsaya ka rasa tunanin mace wani lokaci menene kaza kaza kaza to fa wannan abin sai da ya jawo bala'i a gidan ta gantsara mai wani mugun ciwo a cinya ta haɗa mai wani kamar yadda ka san ya faɗa da zamusa ciwo ka kama cinyan kamar yadda ka san ya faɗa da zamusa ta ya kushe ciwo lafiyayyen cizo wayan kuma ta rotsa wayan ana gamawa muka zauna da mahaifiyarta gata wane ya cuci ka wane ya yi kaza ta rotsa duk kayan ɗakin rututututu wayo ina haukanta ina zaune na kallo kuma ga mijin a zaune ga maman a zaune sai na ce mamaya shegiya za ka yi game da kishiya a fara kuka an cuce ta an yi waye an yi kaza an yi kaza an yi kaza maman ta ce wane ma aure zai yi nan da sati uku masu zuwa ce eh, eh, ya yi kama da mutum kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma duka ba ma hakan bane amma maman ta faɗa haka ne saboda ta karya logon bala'in kishinta na za ka yi wannan kishi nan fa daga ƙarshe waye waye waye dawo ana ta kuka je ki bashi hakuri ita an cuce ta an zalunce ta an yi kaza kuma duk kawaye ne suka kai ta suka baro kawaye shi sa dole ki jawo aiki in tana da wani damuwa ki bata shawara ki tashi ta yi sallah ta gaya wa Allah damuwarta mijinta mutum ne mai taurin kai ko kuma mutum ne mai kaushi wanda yana da matsala to ai bai gagara Allah ba a shi cikin dare ki gaya wa Allah ki sallah raka a biyu ki ce Allah a magance mun matsalata da wani ki sanya ya mai sa zuciyarsa wallahi ana canza mace canza namiji amma mata ba sa yarda da wannan mace ce ta gaya mun ta ce malam ni dan uwana ne uwan mu daya uban mu daya malam kullun idan ya tsaka wani abu a gidanmu ni kaina tunanin wace mace za ta iya zama da shi ne ni da nake yar uwarsa ce malam amma gashi matan ta canza shi mutum ne mai kada haka Allah ya yi shi ta ce wallahi shi kansa wata ana na shigo gidan yake ce min ce ai na ce ya wacce sai ce ai ta gama da ni ya ce in kin ya ce in ina faɗa to ne ba ne ta ɗauke wuta amma in dai ita ce duk abin da na san san ana so ba ta yi kuma duk abin da ta san ina so duk tana yi to ta kude ni ashe kenan mace na canza ɗa namiji ko to mafi galibi wannan maganar da ake faɗi a gidan buki an taru kaga mata na kus-kus-kus da labarin kenan ya namiji ba ɗan goyo ba ne in ka rike shi uba a kwana marainiya kai namiji kaza ne namiji kaza wannan ta ce hmm duk mazan yanzu haka suke wannan za ta faɗi nata wannan za ta faɗi nata da wuya a cikin su su biyar ko su goma da suke wannan taɗin da kuma ɗaya da za ta iya tafiya she haka kurun wani zai miki kaza anya baki mai wani abu ba ba wanda zai tambayi ba wanda zai tambayi genesis din sai dai a ce hmm haka duk mazan suke duk ɗaya suke iri ɗaya ne mazan yanzu zai sai Allah hanya za su fi mu yawa a wuta ba haka mata ke cewa yanzu ba in aka fara zakulo irin ababen da mata ke yi za ki tabbatar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukka kan wani abin da bai taka ya karya ba da matar da tafiya suke aka kira mijin kawai muryar mace kawai ta ji take sayarin din motar suna hanyar Kano suke daji saboda ta ji muryar mace an kira shi a wajen aiki shi kuma yana da bluetooth a jikin mota sai ya danna kawai tana jin hello kawai sai ta rike steering kawai sai suka yi daji Allah ya sa ba bishiya a wurin har mota ta tsaya alhali kuma saƙo za a bashi daga ofis ya tsaya yana fantin yana zuwa ya gaya wa babanta ga abin da ya faru baban ya ce maganin ta za ka yi kawai kai mata kishiya kuma kar ka gaya mata kawai a tiya lokacin sai dai ta ji ana shigo da kishiya gida ta ce shi ne maganin wannan wannan za ta iya kashe ka mahaifin da ya haife ta abin da ya gaya mai ke sai ka ga akan abu banza yake kishi abin da bai kasa kira ya karya ba ƙarshen da dai kawai ta gama calculation wannan in kaza yanzu in yana bata dubu kaza ne yanzu tana shigowa za a rage hannu za a koma kaza ai ta zigawa kuma karshen ta ki dawo ki kina dafe. kin rasa wanda aka kawo min ke ka ce da Allah in yi wa mijin magana saboda kila an san in na mai magana zai saurara me ya faru nake sai an gaya min ya aure ta graduate ce ce to baya so ta yi aiki sannan kuma ya sa mata albashi duk wata yana biyanta ya ce kuma ya sa mata albashin federal government yana biyan mata albashi kullum lafiya lau a gidanta ma kaɗai ɗan gida ne da ya gina wani katoton hall duk wani kayan da ake ɗinki da shi na zamani ya sa a cikin wannan hall ɗin to in zai sai mata kaya in bulk ɗari ɗari da ashirin kayayyaki zubi haka yake mata sai ya ɗauko tela ya shiga wannan wurin ya yi mata duk abin da ake bukata sati biyu yana ɗinki ya gama sai ya taji ya bashi kuɗin haka yake yi ko yana kyautata wa 'yan uwansa danginsa duk ya mallaka musu gida ashe tana bakin ciki kuma ya mallaka musu motoci ya ba su kuɗi su jajjajari to ta wajen haushi duk sai faɗa da 'yan uwansa kuma yana wa iyayenta goma na arziki amma ita ba ta so ya yi wa 'yan uwanta ya 'yan uwansa shi kenan ya tashi zai auro wata hawaye suka zuga ta kada ta yadda kaza kaza waye waye ya zaunar da ita ya ce to wacce ki haƙuri na san kishi ɗabi'a ce ta mata ba za a abin nan hana ki ba amma ina so ki kwantar da hankalin ki duk abin da kika fi ina miki na alkhairi wallahi ba zan je ba zan ci gaba ni dai abin da nake so ki ba na dan kai ka ce ka tsaya ka bude masa tana da yaro dan wata uku da ta haifa ya tafi ya fita kawai yana dawa gida da yamma sai ga yaro ta bar yaro ta bar gidan tun da safe ta bar yaron a gidan yaro ya ci kuka ya ci kuka ya ci kuka ba ya sani ma ko ya sume ko bai sume mai ya zo ga yaron ya ji kasa saboda kawaye sun zuga ta ya kira ta wacce hakan kuma yanzu ya shafi ɗana bai in ba haka ta yi ba ba zai ba zai bar maganar auren ba ya ce to ki dawo gida mu faɗa ki ci gaba da faɗa da ni amma sai sha faɗa na ta ce ba za ta dawo ba ba za ka za ka za ka za iyayenta kuma suka ɗaure mata yau shikenan yayyayi ta ki shikenan ya ce to tun da ta tafi to ta tafi kenan su goma sha biyar kuma yana mata wannan hidima daidai da rana ɗaya bai daina ba hawaye suka kai ta suka baro ya auro waccan ɗan cosmetic ɗin da abubuwan da ake duk babu ta laluba ta laluba ta ji shuru kawayen da suka ce mata kai yi haƙuri tana ce musu munafukai ne ba sa ƙaunanta yanzu duk su ne suka da suna mata suna mata dannan kirji wa'ancan da suka ta zuga ta duk sun gudu sun kyale ta yanzu bi take duk inda za ta bi a dawo da ita shi kuma ya ce tun da ta wulakanta mai ɗa ba zai dawo da ita gidan shi ba yanzu kuma sai a ce shi ma mugu ne duk tausayin uwa a ce saboda bala'in kishi ta wata ajiye ɗanta saboda kawai akan abin duniya to abinda mata fa ke faruwa da su kenan daga baya su dawo suna da sun sani kuma hanyar da za ta bi ta bi ba labari kuskuren da gewa suke yi kenan na ce to kai ma ka ba shi ya ce duk wanda ya mai maganan tafi yake zai kawo wannan zai iya zagin mutum yanzu sai a ce wata ce ta mata asiri ta kore ta da kuskuren da mata suke yi a irin wannan babin kenan suke fada cikin halaka Allah ka shirya da mu saboda haka mata ka yi kokari a jajirce a gyara mu'amala saboda su kawaye ki kai su baro suna ganin ke kuma suke tunanin cewa suna kaunan ki ne kaza kaza kaza to dan kin ba mijinki hakuri ne a ciki ya kai ko da ke kike da gaskiya ki ba shi hakuri ki gani ai baki asara ba baban ƴaƴanki ne dan kin ce yayi hakuri ne a ciki to amma mata ina su kaza ne Kai yanzu zai wulakanta ni dan na bashi kaza ba zai mai kaza ba daga karshe abubuwa da dama ya biyo baya kai wallahi wasu iya suke yi iyaye wallahi sai kun yi hattara akwai matar da dukanta take malam baba to yanzu ya hukuncin na ce me la shari na masa saboda kullum in muka zauna da iyaye na sai a ce ba ni da gaskiya ni ko na haɗo masa makirci na mai shari don a ce ni ne ke da gaskiya to yanzu ya zaki kai akwai wanda ta haɗo wa mijin shari Allah ya sa ina ciki za ta tarwatsa gidan na zaunar da mijin na ce karyata ta kuma ce gaskiya ne bincika aka bi silsila ashe duk karya mata take ka zo Allah ma ya sa baban ne hankali ne mutum ne dattijo wallahi da ya sake ta a wajen don sharrin da ta haɗo da ni da mijin da babur, da ita matar. da baban ita matar da maman matar da kuma yar mijin aka zauna suka haɗa wani munafunci daga ƙarshe na ce a je a bincika wannan matar na ce kanku su yadda muna zuwa wajen matar ashe matar ƙarya ne ita abin da ta gaya mata daban abin da kuma ta zo ta ce daban suna ganin na ce na ce ku kyale su na ce wa mijin ka ce komai abin ya ce ya na ce a'a na ce ba haka za a yi ba na ce ka bari ku je a ɗauko wannan matan ku ɗauko ta ku zo da ita haka je suka ɗauko matan suna ganin matan sai suka canza matar ta ce ƙarya ne ba su ce wannan matan ba babanta ma ya ce ƙarya ne ba shi ba ita wace mamanta ma ta ce ƙarya ne ita ma matar ta ce ƙarya ne to mijin ya riga ya kai nan kuma baban ya riga ya fahimci haka baban shi kuma zai iya cewa yare a sake ta auren sai baban ya ce kai ne baka da gaskiya haka baban yi ya ce kai ne baka da gaskiya a cika bin kananan maganganu na mata Allah ya shirye ka zo mu ji wannan dattijo ya nuna dattijan ta ko bai nuna ba Ya ya shi kamar zuciyarta ta fashe kuka take da yi magana mana hakkarwa take yi na ce dan kai wannan aida za ta kai mari ba dan baban da yake wajen ba za ta iya kai duka saboda tana ganin za a tozartar da wa an uwanta yi magana mana ya kace kyale su kaza shi kuma ya yi fushi ya riga ya kai abin nan sai baban yayi haka ana yin haka sai baban ya riko hannunsa ya ce muje. ya kwantar da abin a dukkanmu mun gano inda abin ya ko sai ce kai hakuri da matarka je ka mata nasiha kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya ce shi sai ya saki ta mutum ya ce kuma in ya saki ta Allah ya isa da yafi ba ya je ya biye mata fada wannan dattijo ya cika dattijo kudu su gaba? alhali kuma abin da ta yi munafunci ta yi ba shi da baban shi to shi sa dole mata ce kun dinga taka san da waɗanda kuke mukamala da su ana su kai ku su baro a musamman a irin wannan zamani da ake ciki don matar da ta yi sake a zaune lafiya lau da mijinta in dai ba wanda ya tauye haƙƙin ba ta ce sai an rabu rufe daga baya sai ta yana dama saboda Allah zai zo jarabce ta daga baya haka kurun kuna zaman lafiya in dai ba wai baya sallah bane Mushiriki bane shi duk wani abin da zai miki na yau da gobe ki hakuri da shi yanda kike hakuri da shi haka shi ma yake hakuri da ki saboda ke ba mala'ika bace shi ma ba mala'ika bane dole dukan ku ba mala'iku bane wata rana za ku ɓata wa juna rai za ki mai ba daidai ba shi ma zai miki ba daidai ba to amma yaya ake warwarewa shine mace yanda kika bi mijinki lokacin da ya ɓata miki rai haka shi ma zai bi ki in kika masa rai idan kina da soft landing idan mijinki ki bata masa rai to shi ma duk lokacin da kika bata mai rai zai kalle ki zai bi ki da soft landing amma in kika bi shi da da fushi haka za to shi ma haka zai bi ki saboda mata suna irin wannan kuma daga ƙarshe sai zama musu matsala wa'ansu Allah ya musu bandatar mazajen kirki Allah ya hada su da su su ma matan kirki ne suna biyayya wa'ansu kuma zaki ga macen ce macen kirki amma shi mijin akwai matsala ko kuma mijin mutumin kirki ita ce kuma ke da matsala matar da ta fito an zo sallah malam naga tana ta haka ta fito da mota me ya faru ina zuwa muka shiga ofis ai malam Allah na tare da mai gaskiya ko ce eh, ban gane ba malam ai Allah na tare da mai gaskiya na ce ban gane ba sai ta ce mijinta ne ya faru wa ya ki biyan kuɗin islamiyanta, na ce to me ya faru sai ta ce malam ana gani na ina hawa manya-manyan motoci amma ya biya kuɗin makaranta ya ki ina kasuwanci kasuwanci na ya lalace saboda baya min hidima a gida ya kyale ni da sauransu malam sai na ce in eh, sai me shine na ce tunda ya ki biyan kuɗin islamiyya sai na fusge wayan shi me za ki da wayan ta ce zan je in siyar mana in biya kudin islamiyya sai na ce amma ba ci kyauta ba kuma malam ka tsaya mana ka ji mana sai na ce to na tsaya me ya faru ce ga abin da ya faru da ya matsa sai ya karɓi wayan sai ta ce ma wai ne ya matsa da wayan sai ta buɗe inbox ta ce da ashe mugun sai na ga ya tura mu wancan dubu ɗari uku budurwarsa ya tura dubu ɗari biyu ni matarsa ta gida bai iya biyan kuɗin islamiyya ta ba kuma ga shirkan bala'i kullum ya kawo wannan ya ce in rataya na ce ni ba zan rataya ba kaza kaza kaza sai na ce to sai me ya faru ta ce yana nan gida ana ɗaure mai kafa sai na ce me ya faru ta ce ya ɗauko bindiga ne double barrel ya ɗauko ta ce malam yana ɗagowa sai na yi na kama bindigan ta ce ina kama da yake alhaki na na kan malam sai ya zame a ce ya zame sai ya yana na ana daure mai kafa mugu sai na ce kin harbe shi ne ta ce wallahi malam ba harbe shi ba ta ce na fusga bindigan amma yana na ana daure mai kafa na ce me ya faru ta ce ana sa mai bandeji saboda kafansa ya yi targaɗe sun times ya kama shi ko karyewa ne ma ko targaɗe ne ni ban sani ba yana da can ana ta daure mai kafa sai na ce to yanzu na ji taki kin ga ba zan yi hukunci ba sai na ji nasa ki hakuri ku zo tare sai mu zauna mu sanne matsala sai ta tafi ku ƙara ganin da ila yau mina haza ku ƙara ganin da ila yau mina haza shi sa matsaloli da yawa mata da kansu suke creating problems for themselves kuma daga ƙarshe su dawo suna zargin mazajensu eh kan maza suna da kurakuran su nasu to su ma matan suna da nasu su gyara ki yadda ke mace ce kina da rauni nan sai ki zauna lafiya kin yadda da raunin da Allah ya yi ki da shi sai ki ga abubuwa na zuwa miki da sauki amma in kika ce dole sai abin da kike so shi zai gudana ba ba bane ki ga abin da ranke ki so kuma abin da zai biyo baya ce ce zaki kuka Allah ya shirya da mu saboda haka wannan shine karshen wannan sura da Allah subhanahu wata'ala yayi bayani akan wannan sura ta wato al-mulk na farko dai wannan sura tana magana ne da a akan kiyama da tauhidi suran nan ayoyi guda talatin ne kun ga su da yawa ko ki iya haddace shi insha Allah a kwana uku kowace rana ki haddace goma a kwana uku zaki iya haddace ta insha Allah alal aqalla wannan surar idan ana karanta ta kowace rana yana daga cikin surorin da ke hana a tambaye mutum a kabarinsa kuma idan kina karanta ta ki aiki da ita ba irin su masabila ya tsara ba ne ba ba irin su masabila ya tsara ba ce ina ba ta gane ki aiki da shi don ka san kowace mace ta haddace sun masabila ya tsara eh ana na kuda ana su masabila ya in an hau step an dawo ana su masabila yassara to wannan aiki ne yake bukata ki tauhidi kada ta Allah kada ki shirka kuma ki biyayya ga Allah da manzansa iyayenki ki kyautata musu wannan mijinki ki masa biyayya matukar ba ya sa ki bane ki saba dokar Allah ko ya sa ki shirka nan ne kai ba za ki masa biyayya ba kai ko da shi yana ganin wani abu a gidan kaza ne ke kuma kina ganin aka fi shi ne mai gidan ki yi haƙuri ki bi shi ake ce a ah, ni ma ina da right kaza kaza dole sai an yi kaza to daga nan kin faɗo saboda shi ɗa namiji da dabara ake canza shi idan ya ce a yi ki ce to na ji ki je ki kina nan in tafi kamar ki dan kuma idan ya zo ya same ki a kina abin nan eh ina wannan abin amma ga abin da nake gani wani ne kake gani da za mu yi kaza da ba zai fi ba in yanzu kin bashi kamar shawara kike nema a wurinsa amma ki ce dole in kika kawo opinion a gidanki dole sai mijinki ya dauka in kuma bai dauka ba ba za a zauna lafiya ba to an samu matsala daga nan ke kin ga ke kina da rauni saboda ke mace ce kuma raunin nan haka Allah ya yi ki da shi idan kika amince to akwai da wannan raunin zaki dinga canza mijinki da dabara a hankali kuma zai canzu amma kika ce zaki mai taurin kai to fa namiji a lokacin da kika nuna taurin kai lokacin kuma zai ce sai ya taka ki amma in kika nuna cewa ke mace ce kina da rauni shikenan kika mata waɗanda suke da soft landing sun fi samun sauki a wajen mazajensu kan mata masu nuna taurin kai ana abu kaza ake ga ita very soft kaga ga mata fara kuka eh take ga har dariya yake mata yanzu ya abu kuka to zo zo zo zo zo ki kaza ke kuma jira nan ita yayin ni gaskiya bai mun ba ki to sai an yi ita kuma wanda saboda tana da dabara sai ta fashe da kuka kukan ma kuma na ƙarya ne kila ba kukan take ba sai ka wacce amma kina ba da mata ko kaɗan sai ki kuka to ya hakuri zo ki nan sai ki ga ta fara dariya ba dai ka cimma burinka ba ba ke kuma a dole fa sai an yi kana so na ne ka aure ni kuma ni ma i have a right in this home ke er boko mango park ke ke dole ai we are boon companion so haka we must share ideology waye waye waye sai ce to shi bai ba yau shi ɗan namiji yana da irin wannan in kika nuna mai isa a lokacin kuma zai ce sai ya taka a lokacin ana bin maza ne da dabara a hankali kuma in kika kafa goshinki a ƙasa sai ki ce Allahumma hadi zawji bi ahsanil akhlaqi wal a'mali wal aqwali fa innahu la yahdihi li ahsaniha illa anta wasrif anhu sayyi'aha la yasrifu anhu sayyi'aha illa anta ya Allah ka shiryar da mijina zuwa ga kyawawan ɗabi'u zuwa ga kyawawan zance zuwa ga kyawawan mu'amala babu wanda isa ya shiryar da shi in ba kai ba ya Allah ya Allah ka kawo wa mijina irin wa'annan munanan ɗabi'u zantuttuka da ke fitowa a bakinsa da maganganu na masu zafi ya Allah ba wanda ya sai shirya da shi su kai in Allah ya karɓa waye zai ji daɗi ke ko to me yasa ba za ki masa wannan ba wata fa sai dai ta kalli ta ce Allah ya isa ban yafe ba ko kabarin ka na ci balbalin bulun da wuta wallahi ban yafe ba ta wannan mugunta ce to sai ina za ki samu soft landing yana nuna mai cewa ko mutuwa ya ke yafe ba kin ga anan kin nuna mai kekashewar zuciya to shi ma irin wannan mu'amalar da kike masa haka fa zai maida miki shi sa don mata suka fahimci ƴaƴa maza musamman a arewa to an gama Ya ke ga kina juya shi ba tare da kin sani ba ba tare da shi kansa ya sani ba saboda namiji yana so a bi shi a rairaye shi a lallaba shi sai ki ga abin da kika tsammani ba kin same shi amma in kika ce kin nuna mai isa da nunawa ke kin iya to za ki samu matsala da shi shi za ku koya a wajen iyayenmu da tijai mana idan suna magana da mazajensu kakanninmu da babanninmu ya suke yi da su shiru suke yi idan ya ce suke ta ce to mun ji ko yalla kwai har wani kirari ake masa sai ki ji yana jin daɗi to amma ke ba a a ke oga ce ke kin waye kai ke yar zamani ce dole sai abin da kike so komai a gidan sai an bi opinion din ki tukunna za a yi in ba a bi opinion din ki ba to ba za a yi ba shi ne mai gida ke yanzu idan ya bada wani shawara in ya ce a yi kaza in ce a naki mahangan cewa akwai kuskure a za ki ce wannan abun fa bai yi ba za a yi shi ba a'a ki ko mai gida naji ije kamar kina aiwatarwa idan kina ganin hakan ba daidai bane sai ki dawo wani abin nan da na je kina yi ki kuma ina cikin yi sai na ga wani abu shine sai na ce bari in zo in gaya maka in sai ce me kika gani ko sai ki kawo shawarar ki ga abin da na gani kaza ne da kaza da kaza da kaza da kaza kana ganin in je in yi shi haka to in akwai illa shi ma zai hango illa kin ji amfanin fa'ida kenan in akwai illa da kanka kin ga anan In da indirectly ai aikin nuna mai illolin ko sai ce eh gaskiya ne kin fi ni gaskiya anan haki ki bashi kaga shi kenan an samu amma ki ce ina ya za a komai ka ce sai abin da kake so shi za a yi ba za ka bi shawara ta ba za ku dinga samun matsala da shi namiji da dabara ake canza shi sai ki ga kin cimma manufarki kuma abin da kike so ki kawo canjin kin samu kin samu to haka ake bi a hankali cikin dabara ake canza 'ya'ya maza amma kika ce zaki nuna mai ita to ba za shi kamu ba shi ta yawanci zaki ji mata an ce ai mazan yanzu kaurin kan bala'i suke da shi kuma yadda kuma kuke da kaurin kan bala'in gaske ke tit for tat ne ai idan kana so ka canza mutum to sai ka yi amfani da hikima da dabara da kuma tausasawa da kuma addu'a a gefe sai ka canza mutum wannan yana daga cikin kuskuren da kiyaye mata ake yi kuma dole a kula Allah ya ba mu ikon gyarawa na'am sai Allah maɗaukaki yake cewa bismillahir rahmanir rahim nun wal آيات ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون وأن سورة سورة النور sura ce wacce take makiya da'iman kamar yadda malaman ulumul qur'an suke magana cewa sura wacce aka sauka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka sura ce wacce take usulubunta akwai kaushi akwai kawatarwa akwai magana akan wato kiyama da yawa sannan kuma magana mafi galibi akan tauhidi a cikin wannan sura ya kunshi abubuwa da yawa na karantarwa wannan suna ya ba da kissan labarin wa'ansu matasa wanda babansu mutumin kirki ne yana kyautatawa su kuma suka ce ba za su bi sawun babansu ba bayan ya rasu saboda yana da gona Idan zai girbi kayan gonansa duk mutanen garin suna haɗuwa ne sai ya cire nasu sannan ya amfani ku sai suka haɗa baki suka ce ta su fa ba za su yi abin da babansu yake yi ba kuma babansu ya riga mutu su yanzu nasu ne suka ce to amma in za su za su girbi kayan gonansu ai mutane za su zo su taru a kofar gonansu da za a yi rabin su sai wani ya ce a fita da duku-duku cikin da duku-duku za a fita a je a tsanci kayan gonan ba tare da kowa ya sani ba in gari ya waye sai su gaba mai wayan mun riga mun kwashe kayan mu sai ɗan ya ce mai mm, mm, hankali a cikin sai ce mm, mu ɗan kyautata yadda baban mu yake ko da ba za mu iya duka ba mu dan gutsara yadda baban mu yake mu ma mu yi suka ce ina suka ce to da sassafe da duku-duku za a tafi ayi suna gama wannan tunanin sai Allah ya turo mala'ika ya zagaye gonan da daddare aka kona gonar da suka zo da duku-duku sai suka zo gonar ta zama baka wurin ta kone sai suka ce ɗan ya ce ba na gaya muku me yasa ba ku ambaci sunan Allah ba sai ɗan ya ce da hankali ya ce na ya ce an haramta mana cin amfanin gonan ne tunda mun ce za mu yi rowa sai Allah ya haramta mana amfanin wannan sannan kuma Allah ya yi magana a kan Walid bin Mughira baban Khalid bin Walid saboda musgunawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake yi kuma gashi mutum ne mai yawo da annanimanci a cikin al'umma saboda annanimanci yana wargaza al'umma yana wargaza gida yana rusa al'umma kai yana iya tada gari saboda za a ɗauko labarin wannan a gaya wa wannan dan a haɗa faɗa tsakaninsu a ɗauko na wannan a gaya ma wannan daga nan kuwa zai haɗa gaba zai raba tsakanin uwa da 'ya'yanta yana iya raba tsakanin mata da mijinta yana raba tsakanin ɗan uwa da ɗan uwansa annamimanci yana raba famili. yana iya rusa ta burus annamimanci bala'i ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata qattatun dan ne annamimanci zai taba shiga aljanna ba duk matan da ke yawo da annamimanci ta je can ta hada nan ta je nan ta hada nan to ba za ta shiga aljanna ba saboda mata sun kware a irin wannan babi ta dauko labarin kawarta ta wa musamman ma idan akwai kishiyoyi ta dauko na wannan ta gaya ma wannan ta ɗauko na wannan ta haɗa wannan daga kullum ana gaba me zafi abinda za a zauna lafiya aljanna kuka zo nema ita ba ta da wani hanyar samun aljanna kamar gidan mijinta shi sa kuma aka ya fi jarabtar mata akan zamantakewansu da maza saboda babban hanyar samun aljannan ya mace shine gidan mijinta kuma babban jarabawan da ya mace ke fuskanta a duka a rayuwarta shine a gidan miji saboda hanya ce ta samun aljanna ko ta hanyar samun aljanna ne dole Allah ya gwada shi ina fata an gane sai Allah ya fara da huruful muqaffa'a wato nun da kalman sad da kalman qaf da makamancin haka suna daga cikin kalmomi wanda Allah subhanahu wata'ala yake wato harfa afwan wanda Allah subhanahu wata'ala yake amfani da su a farkon surori wanda yawancin malamai suna cewa Allahu a'lamu bi muradiha Allah shi yafi sanin me yake nufi da kannan wannan nun amma a larabci an ce nun yana daga cikin huruful hija'iya an san menene harafin nun kamar yadda yake alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad makamancin haka yasin da sauransu duka kalmomi a harfa ne wanda Allah subhanahu wataala yake amfani da su a cikin farkon sura wanda alama ce ta wato mu'jiza ta ƙur'ani sa'annan kuma alama ce wacce take nuna wato balaga na makura na ƙur'ani saboda usulubin laraba sukan yi amfani da irin wannan yau da gobe sai ya ce wal kalami wa ma ya Allah ya rantse da alkalami Allah ce na rantse da alkalami wa ma ya da abinda ake rubutawa malamai sun ƙara wa juna ilimi akan alƙalam a shin wani alƙalami ne wasu daga cikin malamai suka ce shine wannan alƙalamin da Allah ya halitta wanda hadisin ubadatu dan samit manzo Allah ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalam daga cikin abin da Allah ya halitta na farko shine akwai alqalami qala lahu uktub sai Allah ya ce wa alƙalami rubuta sai alƙalami ya ce ma za aktub ya rab ya Allah me kake so na rubuta sai Allah ce aktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta duk abin da zai faru daga yanzu da na baka umarnin nan har zuwa ranar tashin kiyama jara alqalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a alƙalam ya dinga rubuta ababan da za su faru har zuwa ranar tashin kiyama Kunga, ga daga shi yau muna nan ba muna cikin matsalaci a zaune ba to Ƙila, a yau din nan kina da wani planin daban zaki je ki wani abu amma saboda Allah ya rubuta tun kafin a halici duniya da shekara dubu hamsin sai Allah ya kawo ki wannan masallacin na sani dauda a wannan anguwa za ki zauna inda kike zaune kuma rigan da kika sa an rubuta shi tun tun kafin a halittu duniya da shekara dubu hamsin shi ne za ki sa a jikinki kila ma da kika fito kafin ki fito kin gama wanka kin ɗauki karara ki sa kai tun da waje waje in sa wannan sai ki ɗauka ki sa saboda ba wancan ɗin aka rubuta miki ba wannan ɗin da kika sa shi aka rubuta miki da kin so ki sa cikin dare kin ce za ki sa riga kaza amma da gari ya waye sai tunanin ya canza ina ba ta gane saboda ne haddara kenan sai ya canza ya koma wancan saboda shine Allah subhanahu wataala ya rubuta miki zaki sa miki sa kila hijabin da kike so ki sa kila baki ne yau kila kin nufin zaki sa bakin hijabi kina fitowa sai Allah ya kaddara aiki wacce sai ta ɗauki hijabin ta sa ta tafi wacce kira babu hijabi na fa zan miki kaza kaza kaza mama wallahi na riga na yi ni fa ki hakuri sai ke ga kin ɗauko wani hijabi kuma kin sa saboda daman shi ɗin da kika sa ɗin shi Allah ya rubuta miki ko kuma kin zo kina gogewa sai sai ayo ne dan taba wani waje kace a ah, ni ba zan sa wannan dan ba saboda ayon an taba bari ɗauko kaza saboda ba shi Allah ya rubuta miki ba sai an samu wani dalili mu canji saboda shine Allah madaukaki ce wal qalami ba al qalami to shine wasu malamai suka fassara shi da wannan wasu kuma suka ce a'a irin su imamu suddi suka ce ai anan ana maganan mala'iku ne alƙalami da kuma abinda mala'iku suke rubutawa ba Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin ba kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun ba a gefen mu akwai mala'iku guda biyu raqibun atidun raqibun atidun mai kulawa da rubutawa shine raqibun kulawa atidun rubutawa nan ma a dama haka ba wai mala'ika biyu bane a ɗaya ne nan rakibun atidun dama kuma rakibun akidun yana kulawa da duk motsinka na alkhairi yana kulawa yana rubutawa shi kuma na hagu duk wani motsi mummuna yana kulawa yana rubutawa siffa ce tasu to shi ne suka ce imamu suddi ya ce to abinda ake nufi da shi wa ma yasturun ay wa ma yasturuhu malaika abinda mala'iku suke rubutawa na aikin da ɗan adam yake aiwatarwa saboda haka wannan shine abinda ake nufi imamu a mujahid bin jabar da qatada sun nakalto daga babban malamin sa abdullahi dan abbas yake cewa wa ma yaktubun da kuma abinda mutane suke rubutawa yanzu ba ana wasu bayanai ba wasu suna jokin, wasu kuma suna haddacewa to wannan abin da mutum yake rubuta na yau da gobe to shine Allah yake rantsuwa da shi cewa Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da abin da aka rubuta saboda ai dukkan mu dan kafin mu zo duniya a cikin mahaifiyarmu an rubuta duk abin da zamu yi a doron ƙasa bi balihi wa rizqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw ina fata an gane da mutanen da ka yi mu'amala da su duk an rubuta shi adadin mutanen da ki gani a duniya adadinsu Allah ya rubuta adadin nauyin abin da zaki ji na kunne an rubuta adadin kalmomin da zaki furuta a duniya an rubuta adadin wato wuri mil ɗin da za ka zai taka ya je a duniya an rubuta shi ta wani waje sai ka je kana tafiya a kungurmin daji sai mota ya mutu dole sai ka sauka ka taka ta je wani waje saboda Allah ya rubuta sai ka taka wannan wurin sai motar ta tsaya ko wani abu ya faru wanda dole sai ka fito daga motar sai ka taka saboda Allah ya rubuta maka wannan wurin sai ka taka kuma dalili sai ya zo sai ka taka wannan wuri saboda haka Allah ya rantse da abinda mutane wato mala'iku suke rubutawa akan ababai na mutane sannan kuma Allah ya rantse da abin da alƙalami ya rubuta na rayuwar mutane gaba gida. kisa sa wanda suka fassara alƙalam da jinsin alƙalami wanda yake rubutawa sun kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki da ce iqra wa rabbuka akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wato Allah shine wanda yake sanar da ɗan adam da ilimi ilimi na duniyan nan gabaki ɗaya da ake samu alkalami ko? in boko ne da za ka yi da alkalami ne in ilimi ne na addini shi ma dole ne da alkalamin nan ne wannan yana nuna maka darajar ilimi da kuma alkalami a rayuwan wato mutum musulmi to ashe kenan wajibi ne mu fahimci wato fa'idar alƙalami a rayuwar ɗan adam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan yana nuna mana kaddara ta ubangiji shine malaman tauhidi suke kira akwai takdir al-yawmi tsari na kowace rana kowace rana akwai abin da Allah ya tsara maka akwai kuma takdir al-umri tsari na rayuwarka baki daya adadin mutanen da zaka yi mu'amala in namiji ne adadin matar da za ka aura a duniya Allah ya rubuta in mace ce adadin mazan da za su aure ki in ma guda ɗaya ne Allah zai rubuta ila zai ba ku zai ja kwananki da ke da mai gidanki dukkan ku ku tare kuma ko ki riga shi mutuwa ko kuma ya riga ki mutuwa kuma daga nan a ƙarasa a tafi tare ko kuma adadi kaza kowa da abin da Allah ya rubuta masa a doron kasa wannan shine takdir al'umuri tsari na rayuwar mutum gaba daya akwai kuma takdiru sanawi tsari na shekara shekara to Allah yana wannan tsarin ne a irin wannan watan watan ramalana kuma a maran goman ƙarshe ko dai 21 ko dai 23 ko dai 25 ko 27 ko 29 Allah ke tsara abubuwa to a nan ne ake jajircewa ake neman yardan Allah duk wanda ya dace da wannan rana za a ba shi lada tamkar ya yi ibadan shekara tamanin da uku da wata shida muna da lamunin za mu kai wannan shekarun a duniya to kun ga bonus kenan saboda Allah na son mu shiga aljanna kuma ku duba yanzu fa muna cikin watan ramalana kofofin wutan jihar jahannama da baki ɗaya guda bakwai Allah ya rufe su ba a buɗe su ba sai ranan shawwal ɗaya ga watan shawwal shi sa kuma ranan da ya kamata mu ta kuka ranar kuma ake holewa ɗan ibadan da aka yi ina ta an gane da tahajjudin da aka yi da ɗan tarawihin da aka yi gawan matsa eh, hakaran malam baya addu'a ba su kuma addu'an kenan da masu carbi guda dubu ana zuwa masallaci duka ne a wannan lokacin ana zuwa shawwal biyu ya ƙare to shi sa a wannan watan kuma an buɗe ƙofofin aljanna guda takwas haka manzo Allah ya ce kuma kullum sai Allah ya yanta bayansa daga wutan jahannama kullum sai Allah ya yanta bayansa daga wutan jahannama ina ga wacce take gaba da kishiyarta a watan ramalana kina gaba da kishiyarki ki sani ba in ba kwa magana da kishiyarki wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ko gashin kanki ibada ki baya ketarewa dan manzala ne faɗi Allah yake cewa unzuru ila hadaini hatta yasliha ku jinkirta ma wa'annan kan ku daga aikin su zuwa wajen Allah Allah ne da kansa yake gaya mala'iku kada a dauki aikin wanda suke gaba har sai sun sulhunta duk matar da misali ba ta magana da kishiyarta ko kuma ba ta magana da mai gidanta kawai kila ya bata mata rai me ya zafi haka a wannan wata mai albarka in ma ba ta yi ne yanzu ki je ki ki ce wane ya fe min in ko da ke ce ke da gaskiya in kuma shi ne ke da gaskiya an kin ce ma ya yi hakuri ba laifi ba ne. ki je ki ce wane ya fe min in kuma kishi yake ce wacce ki yafe min ki hakuri in na miki wani abu ki yafe min ni ma in kin mun na yafe miki me zafi a kowa na so a karɓi ibadansa ba a ki duka irin wahalar da ake sha da irin wannan zafin ranar a ce kuma ibadarki ko gashin ki baya ketarewa akwai matsala ko babu akwai matsala to saboda haka me zafi mu yi hakuri da juna mu gyara mu'amalar mu da juna saboda rayuwar mu ta yi kyawu ina fa mutuwa shikenan duk wata wahala na duniyan nan in kin samu aljanna zaki manta da ita haka kuma duk irin daɗin da kike ji in ki bautata wa Allah ba fa aka tsoma mutum a wutan jahannama haka manzo Allah ya ce aka tambaye ta wai ke kin taba jin daɗi a duniya za ta ce ya Allah ni tun da halicce ne ma ban san abin da ake kira jin daɗi ba komawa kawai a wuta haka kuma idan duk wahalar da kika sha wajen yi wa mijinki bayayya ko kuma matsaloli da sauransu kika jure kika yi haƙuri manzo Allah ce ana tsoma shi a aljanna Masu fil jannati ghamsa za a tsoma shi a aljanna sai a daga shi a ce hal marra biki ba'sun qat wai shin kin taba shan wahala a rayuwarki sai kike kalla wa rabbi na rantse da Allah ban shan wahala ba tunda Allah ya halice ni tsomawa ba kawai kun ga ashe kuwa aljanna ba abun wasa bane to saboda haka masu gaba da juna ko fada da makwabciya a warware sawa'un makwabciyarki ne a gida ko makwabci yaki ne a wajen sana'a ko a wajen kasuwanci a warware ne yayi zafi dan mata abin da bai taka kara karya ba sai ya zama abin gaba ta ce tana min wani gani gani saboda haka ni ba zan mace magana ba tana gani to me suka fi mu ta fi ki wani abu mana in ta fi ki imani ta fi ki wani abu da me ta fi ni don kawai suna hawa kaza <laughs> to ta hau me ya zafi kake hakura mana eh, wai an tun da naga tana hawa kaza kaza kaza na ga in ta zo tana mun wani gani gani ne in ma ta zo da wani makullin ta ne ta dinga wani kakawa don ta nuna mun tana hawa kaza ka to me ya zafi a ciki ki hakuri mana hannunmu ya tsamma iri ɗaya ne ai ba zai taba zama ɗaya ba kuma in kina so wai ku zama ɗaya wallahi kina yaudarar kanki ne dole ne Allah ya fifita mu wannan an bashi dukiya wannan an bashi ilimi wannan an bashi mulki wannan an kale shi a talakan statistic amma an bashi lafiya Allah bai jarce shi da komai ba kai kuma an jarce ka da kaza kowa da abin da Allah ke gwada shi ko inda kika ga Allah ya ajiye ki ki yi hakuri ki zauna nan Allah yake so ya ganki kada ki ce dole sai kin yi na wacce ba ki da gashin wacce kuma kin ce sai kin yi me kitso irin ta wacce akwai matsala ko babu sai dole za a samu matsala ina fata an gane da haka ya kamata a gyara wannan ɗabi'a yana daga cikin ɗabi'un da mata suke yi ake samun matsala to Allah da ya rantse mana da alƙalami duk abin da ake yi Allah yana kallo wata ta ƙware a gulma wata ta kware da hada fada ko wajen wannan ta je ta haɗa wannan kai duk wanda zai wuce sai ta yi magana kai saboda tsabar magulma har ta kafa ana yi in ta zo wuciya sai ki ga ana haka ai wancan hakki juya in kika juya zai gane zai gane hakki kalle ni kika juya zai gane Daga ko sai ina ba za su samu matsala ba a tuba daga dukkan irin wa'annan ɗabi'u a gyara a nemi yardan Allah musamman a wannan wata don Allah duk wacce ta tana da matsala tsakaninta da mai gidanta ko da makwabciyarta ko da wacce suke harkan kasuwanci hawa'un aikin gwamnati ne ko kuma na yau da gobe na kasuwanci a warware wannan wata ibadan nan da kike yi in kuna da matsala in dai musulma ce ya ki warware saboda aikinki ko gashinki ba ke tarewa har manzala ce duk wanda suke gaba ba a karɓi aikinsu Allah ne da kansa ya ba um-, mala'iku umarni ya ce ku rataye su sai ranar da suka shirya to ke kuma kina cewa a in mai mata magana za ta ga kamar ana tsoranta me suke da shi me suka fi ni ke ki nuna mata kin fita imani ko sai ki ce salamu alaikum sai ki ce wa assalamu alaikum me ya zafi bayar Allah mu gaita ba shi kenan ba amma in kin zauna kina ganin ai kin ya da kanki kin wulakanta kanki wallahi ki wulakanta kanki ba kina son aikin ki ya samu shiga ne a wurin Allah kina ko kina son aikin ki ya samu shiga a wurin Allah ki dawo da kanki kasa dan ki samu yaddan Allah Allah ya da mu kuma Allah ya bamu ikon gyara ɗabi'un mu a wannan gaban ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu tafi mai zuwa sai mu daura daga wannan aya da kuma ababen da ayan nan ta kunsa idan akwai tambayoyi sai mu amsa in kuwa babu insha Allah subhanahu wataala za mu taƙaita akan wannan saboda lokaci ya mana halinsa sai mu ce Allah ya yi albarka a cikin abin da muka karanta wanda suke son bin karatun nan akwai shafi na facebook akwai kuma shafin mu na wato youtube idan kika rubuta dr muhammad ahmad baba ya ke ga duk wa'ansu karatuttuka da muke a wannan masallacin duka karatuttukan da muke da na tafsirin maza har wannan tafsirin duk za ki ganshi a ciki ina fata an gane in kuma na facebook ne akwai na dr muhammad ahmad baba in kika yi klikin za ki gani akwai kuma na muhammad baba za ki gani sannan kuma akwai na asd masjid duka a cikin a facebook za ki gani za ki iya shiga insha Allah da Allah ya samu dace in akwai tambaya sai mu amsa an babu kuma za mu yi na'am wa alaikum salam mama eh na'am na'am na'am na'am na'am sai fara dawo na'am E to wannan in ka kika duba wannan matsalar ta sha magani ne ko dai ta yi transplanting ko kuma ta yi maganin family planning don shine ke rikita wato al'adar mace haka to idan shine abin da za ta duba shine ta duba jinin yana da duhu sannan kuma yana da wari idan ta duba in yana da duhu yana da wari to jinin ne ta san kwanakinta saboda ita mu'tada ce ta saba saboda aka lokacin da take al'adar ta kai lokacin lokacin na zuwa za ta duba jinin za ta ga yana wari sannan kuma za ta ga yana da duhu lokacin da ta saba yi kila kwana biyar ne wuce tana wuce kwana biyar din za ta ga launin jinin ya canza ba zai zama duhu kamar yadda yake a kwanakin al'adanta ba kuma ba za ta gan shi yana wari kamar yadda yake wari a lokacin al'adanta ba ba to wannan lokacin ko da jinin yana zuwa za ta yi ibadanta za ta yi komai sai dai duk lokacin da za ta yi ibada za ta yi alwala idan ta yi sallah magariba to ba za ta yi sallan isha'i da wannan alwalan ba in za ta yi isha'i za ta sake jaddada sabon alwala duk sallah za ta yi masa alwala sai ta je ta nemi magani wanda zai taimake ta wajen tsaida wannan jini insha Allah sai eh, za ta yi ibadanta za ta yi ibadanta tun da aka ce ta yi sallah to ai za ta yi ibada za ta yi azumanta hikimar jaddada alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ga wannan mata da ta kasance tana fama da jini na ciwo sai ta ce sai yake cewa rawun hadisi ya ce wa kanat taghtasilu fi kulli li kulli salatin ta kasance duk sallah tana yin wanka ne sai manzo Allah ya ce fatawadda'i li salatin duk sallah ki yi alwala abin nufi shine ba a yin alwala eh, wato sallah biyu da alwala ɗaya in dai mace tana jinin ciwo kowanne sallah sai ta masa alwalarsa sabu eh wannan shine ya tambaya ta assalamu alaikum malam me hukuncin wanda ba a gaba ake da shi ba na'am amma ba a harka da shi saboda mutumin na da matsala E harkar wannan ta gayu ce E ba a harka da shi wani irin harka harkar sai an banci wani irin harka idan harka ce ta kasuwanci misali saboda sharrinsa sai aka guji harka da shi ta kasuwanci wannan babu laifi amma in an gansa za a gaisa assalamu alaikum wacce ina gajiya lafiya lau wannan ba matsala abinda daman musulunci ya hana kwata-kwata ka ce ba za ka yi magana da mutum ba wannan fa haramun ne kai duk bala'i duk zafinci idan mace kun san mata kwakware na abin faɗi duk yanka ta yi miki wani abu ta bata miki rai duk fushin da zaki da ita kake wuce kwana uku haka manzo Allah ya ce duk abin da wani zai miki ya bata miki rai kake wuce kwana uku baki mata magana ba in kika wuce kin saba wa dokar Allah highest limit in maximum time din da aka baki ki nuna fushin ki shine 3 days ko da mai gidanki ne Kina fata an gane kada ki wuce kwanakin nan guda uku Kina wuce kwanakin nan guda uku to kin saba dokar Allah kin saba dokar Allah kina cika na kwana na uku sai kice salamu alaikum na gajiya na gajiya kaza kaza shikenan Kina fata an gane saboda kowace mace da yanayin ɗabi'arta akwai macen da ɗabi'arta in ta ba mijinta haushi abinda take tsoro mai gidanta ya ɗauke magana da ita yanzu nan za ta canza ina fata an gane yanzu nan za ka ga ta shiga wani hayyaci ta shiga wani damuwa da sauransu to shi ba shi dama dullo abinda zai sa ta canza ɗabi'a ta gyara shine akwai wanda kuwa duk yanda yi da ita taurin kan bala'i ne kamar yadda wani ya zo ya same ni ce malam in na zo na wata nasiha sai ta ce hmm, shek abubakar mahmud gumi wata tana mai izgilanci sai na ce mai to ka kaurace mata mana ka daina cin abincinta sai ce ta malam ai ta ce min gaba ta kai ta gobaranci titi a jos a ba ta abinci ta ci da ita da 'ya'yanta mutum ba kada ya ci sai na ce to ka ƙaurace mata wajen kwanciya sai ce ai ta ce mu je zuwa daga nan har shekara ɗaya sai ce malam yanzu ya zai da wannan matan sai na ce ya za ka yi da ita sai ce eh sai na ce to bar ka gani a ce kasan me za ka yi ya ce a'a na ce nemo dorina na ce nemo dorinarka sai ce dorina kuma malam na ce eh bar ka ji abin da za ka yi na ce ka sashi aljihu na ce in ka kira ta sai ka zaunar da ita ka ce wacce na miki siya kin min izgilanci na yi kaza ya kike so in yi da ke na in ta fasa maka irin ihun nan ka zabga mata guda ɗaya guduwa za ce za ta tsaya ba yana zuwa sai ya ce yana zarowa da ya mata guda ɗaya da ta fitan bindiga ta ce duka na dawo za mu gyara sai ta ce to Allah ya yi gaskiya na ce kaga ita a ɗabi'ar da Allah ya yi ta nasiha baya mata canji sannan kuma auracewa baya mata amfani amma da ka mata guda ɗaya ba gashi ta ce a dawo za a gyara ba na ce to Allah da ya ya halicci mata ya ba da wannan tsarin akwai hikima na ce to irinta nasiha baya mata amfani na ce da kana da hankali da ka na nasiha za ta ce to in Allah yadda zan gyara amma izgilanci ta ka da shi yanzu yana cewa nan wallahi ta gyara na ce to na ce to dama abin da ake so kenan ta gyara na ce shi kenan to wa'ansu matan duk yanda ka kai ga su ka musu nasiha ba sa ji kaza kaza waye waye to dole sai an bi su a hankali da yanda shari'a ta ce ai Allah ya samu dace kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa na'am ya alaikum malam ne matsayin istighfarin bawa na ji ka ce da kibu da asik suna rubuta aiki na kwarai da kuma zunubi to kenan mutum ya yi istighfari suna goge laifin shi ne eh akwai laifin da ana gogewa akwai laifin da ba a goge shi gulma ba a goge shi eh eh dole ki jin eh, eh, eh, dole ki hmm, Eh, gulma ba a goge shi ta yi na malam ta yi na wane ta yi na wane ta yi na wane eh saboda haka hanya e ba a goge na gulma tuba ne ke goge na gulma ku gane akwai bambancin istigifari da tuba istigifari yana kankare kananan zunubai ne ina ba ta an gane ƙananan zunubi yake kankarewa shi kuma tuba shi ne ke kankare manya-manyan zunubai an gane bambanci yanzu gulma kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai gulman nan da guje gani ba kuɗaɗe shi komai ba yana daga cikin abin da kawai in mutum ya mutu yana yi ya tantance shi ga wuta shi yasa dole a yi taka tsantsan wajen mu'amala ina fata an gani kina zama a gidan biki ko gidan suna ko gidan abin da kika ji sun fara kuskus ki ce astaghfir sai ki kara gaba kin huta amma kina fesawa da ko kuma ki ce ai ke baki ce komai sai ki ga an ke dan kauta kuma kunnan tana nan tana ji kit kit kit ana yi kuma zai yi da kit kit wai tana abin nan kuma kina nan gida abin nan ke ma da su duk kun zama daya saboda an yi gulman da ke wannan ba daidai ba ne kuskure ne a tuba a gyara Allah ya samu shafi saboda haka iyayenmu mata wato akwai alkhairi tattare da ku idan kuka gyaru al'umman nan ta gyaru saboda mazan da matan duk ku kuke ba su tarbiyya kafin iyaye maza su zo su ce a yi kaza so goma kun ce so ɗari saboda haka idan kuka natsu kuka canza al'umma ta gama gyaruwa shi sa manzo Allah ce ban bar fitina a baya na ba wanda ke cutar da ɗa namiji kamar iyaye mata saboda haka idan kuka gyaru al'umma ta gyaru idan aka samu matsala a wajen ku fato al'umma ne ga baki ɗaya aka samu matsala saboda ga mazan da matan duk kuke ba su tarbiyya iyaye maza suna zuwa ne suna ɗaurawa akan abin da kuka dasa to idan ya zama na cewa ku gyara ba ko ba ku yi dashi ne kyau ba za a samu matsala Allah shirye da mu Allah kuma ya gafarta mana Allah ya samu daga cikin yantattun bayan a cikin wannan wata mai albarka wanda ya gina wannan masallaci Alhaji Sani Dauda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin dukiyarsa ya sanya albarka a cikin zuriyarsa kamar yadda ya gina wannan katafaren masallaci Allah ya gina masa katafaren estate bila adadin a cikin aljanna da shi da iyalansa mu kuma ya saba mana a matsayin ibada ya gafarta mana da shigar da mu aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda ya hada fuskokin mu a cikin wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haskaka fuskokin mu a cikin firdausil a'la tare da annabawa da bayan Allah na kwarai da shahidai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك